Shugaban hukumar alhazan Najeriya Alhaji Zikirullahi Kunle Hassan ya sanar cewa tawagar hukumar za ta tashi zuwa kasar Saudiya a yau Litinin shida ga wannan wata yayin da jirgin farko zai tashi a ranar Alhamis tara ga wannan wata daga Maiduguri jihar Borno. We did a lot of homework before we chose these three airlines out of a number of others. A nan kulle ne yake bayani cewa sai da suka tantance kamfanonin jiragen sosai kafin a amince da zaɓar waɗannan kamfanoni guda uku da aka shiga yarjejeniyar da su. Kulle ya ce waɗannan kamfanoni sun nuna ƙwarewa da bajinta a wannan lokaci na ƙarancin man da ake amfani da shi a jiragen sama. Saboda haka suna da yaƙinin za su iya aikin jigilar. Shi ma kwamishinan ayyuka na hukumar alhazan Abdullahi Magaji Harɗawa ya yi bayani ne akan kuɗin kujera da alhazan ƙasar za su biya. domin yin hajjin na bana wanda ya kai naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar saɓani yadda aka biya a shekarun baya. Alhazai da za su tashi daga sauran jihohin na arewa za su biya kuɗi kamar misalin miliyan biyu da dubu ɗari hudu da arba'in da tara da ɗari shida da bakwai da yan kobane kamar talatin da takwas ne ina jin. Sannan kuma a yola ɗin da kamar maiduguri suna su farashin zai kama akan miliyan biyu da dubu ɗari hudu da shida da ɗari ɗaya da da bakwai da kobo talatin da wani abu hakan nan kudancin najeriya su kuma na ya kama akan miliyan biyu da dubu ɗari hudu da casa'in da shida da ɗari takwas da sha biyar da ko kobo ishirin da tara ne makamancin haka to wannan shine abin da za a caza. ɗaya cikin wakilan kamfanonin jiragen da za su yi jigilar kuma wakilin kamfanin jirgin sama na saudi arabia wato Flyners alhaji umar kaila ya yi tsokaci akan nasarar da kamfanin ya samu yana cewa alhamdulillah wannan mataki muna wa allah godiya da muka kawo wannan matsayar kafin a zo nan mun daɗe ana ta maya da mu aka zo screening aka sake screening har allah ya ba mu nasara a cikin wannan nasara saboda haka rana ce ta farin ciki a gare mu mun gode Allah da muka samu dama za mu yi participating a cikin wannan aiki wannan shine karin ku na farko a wannan shi kamfani na Saudi Arabia tun 2014 yau shekara shida kenan duk shekara ana ba mu dama mu dauki alhazan Najeriya shugaban hukumar alhazan Zikirullahi Kunle Hassan ya buƙaci kamfanonin jiragen da su yi wa maniyyata kulawar da ta dace da su domin su samu sauƙin tsaye da farali a lokacin aikin hajjin Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.